أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wadda cikin ni'amansa ya يا mu rayayyu wannan يمكي mai albarka ci gaba cikin karatun littafin القبط الثاني مقتطع من سؤال شرحنا مقدمة ابن عبد زيد القيرواني دفاتا ألا مدعو كشوكا في ملا جابورا لا تاشي أكن inda malam ya yi rakami da 21 yace qawluhu wal imanu bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل من بدل وغير يتي والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا دقا تكن أقيدة نا أهل السنة والجماعة سوى أقي تبكي نا النبي صلى الله عليه وسلم wanda Allah madaukakin sarki zai sanya masa ranar tashin kiyama babu wani wurin ruwa a wannan filin kiyama sai wannan ruwan a tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam tariduhu ummatuhu wanda al'ummansa za su dinga zuwa suna shan ruwa la yazma'u man shariba min duk wanda ya sha daga cikin wannan tafki ba zai sake jin kishi ba har abada ويباد عنه من بدل وغير أما ذا هنا وين سكا تنزع سكا تنزع الدين النبي صلى الله عليه وسلم أبا ينسى wannan shine maganar maganan ibn abi zaid al-qairawani cewa yin imani da tafkin annabi sallallahu wanda al'umman wanda za su dinga zuwa suna shan ruwa a ranar tashin kiyama kuma duk wanda ya sha a ciki ba zai sake jin kishi ba amma akwai cikin al'umma na bisa sallam wa'anda za a hana su za a kore su baya domin su sun canza addini a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam malam mai shari'a ce أحاديث حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي وند سكزو سكي مجانا أكان تسكن النبي صلى الله عليه وسلم وند ألا زي سنيامسا أرانا انتاشن كياما حديثي متواترة حديث متواتر shine hadisi wanda jama'a masu yawa sun ruwaito shi wanda wayanda suka ruwaito shi nan bai yiwa su hadu a kan karya أورد البخاري رحمه الله في باب في الحوض من كتاب الرقاق في صحيحه منها تسعة عشر طريقة imam bukhari ya zo da wannan hadisai a babi wanda ya masa laƙabi da babun filhau a cikin littafin raka a cikin littafin sahihul bukhari kuma ya jero anya daban-daban wanda aka ruwaito tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da goma sha tara وذكر حافظ ابن آه، في الفتح أن الصحابة فيها يزيدون على خمسين صحابيا آه، حافظ ابن حجر الأسقلاني أتسل في فتح باري شيما يزود عديثي ثم يأتي صحابي وندعى كرويت عديث تبكين النبي صلى الله عليه وسلم ذات قارو أكان صحابي قداء أمسين ذكر خمسة وعشرين منهم نقلا عن القاضي إياد يا أنبتي صحابي قدا قوم شاء قدا إشارين دا ديار سكنسو وان دا ينقلوا قاضي إياد وثلاثة نقلا عن النووي نقوم قدا أكو وان دا ينقلوا إمام النووي wa zada alaihima qariban min dhalik kuma yayi ƙari akan wayannan hadisai kusa da abin da ya sarbo daga qadi da kuma imamun nawawi fazadu ala 50 sahabiyan sai suka a akan sahabi guda 50 wanda aka ruwaito تبكي annabi صلى الله a wurinsu. أو ننسو وأورد الإمام في كتاب النهاية أحاديث الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابيا وما إمام ابن كثير أتكلم لكتاب النهاية يشم يا كاو أديسي لو أن تبكي النبي صلى الله عليه وسلم في يده ثلاثين وأتوقع هذه ثلاثين يطاو أديك دقريسو ذكر بأسلقارها بأسانيد الأئمة الذين خرجوها غالبا يا أنبطوس دا إسناد من يمن يمد فاتم على مي وانا تتكتب دا وانا أبين بيت وانا يتلك الشين سوا أبين دا ترويتو غمدا فتي والنبي صلى الله عليه وسلم أرانا تاشي القيامة ويا وسي وني يقول يا idan mutum ya karya dama ma yana iya kafurta domin ya tabbata da nassin mutawatiri ne ma'ana wanda ba a zaton karya da shi yana amfanar da ilimi ne na yaƙini cewa eh annabi sallar ya faɗe ta yace wa mimma ja'a fi sifati hawlin nabi sallallahu alaihi wa qawluhu daga cikin abin da ya zo a siffar wannan tafki shi ne fadin annin sa sannan wanda ya ce mafi rasu shahar girman wannan tafki girmansa idan mutum zai tafi a cikinsa to zai yi wata guda yana tafiya bai tafire ba wa zawayahu sawa gefensa duka hudu daidai su idan mutum zai yi gajiya na wata guda kafin ya iya ya kai gefe na dama da na abu da na abin nan girman su ɗaya ko shakka babu tafki ne mai girman kwarai ya ce ma'uhu afiyadu min labarin ruwan da yake cikin wannan tafi tana farashi ta fi ma madara ta fi madara ta fi fara wari uhu aku ya bumi na kuma kanci na wannan ruwar to ya fi daɗi fiye da turaren alzik wa ƙizanuhu ka nuzuru sana'a moda wanda yake shan ruwan da wanda yake cikin tafsirin suna yawa kamar saurarin sama ne ba za a iya kirga ba man shariba minha fala yazmau abada duk wanda ya sha daga cikin wannan tafi to ba zai sake jin kishi ba har abada رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بخاري يرويته daga hadisi Abdullahi dan Amru Allah ya masa yadda wa rawahu Muslim fi sahihi wa labbu hakan nan ma Imam Muslim shi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin fa sahih lafazin sa shine cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ce masiratu sha tafki na girmanta da biyan wata guda ne wazawa yahu tawa dukkan gefenka ɗaya suke wa ma'uhu abyadu min warqi kuma ruwanta tana farace ta fi abin nan azurfa fari wari'uhu asyabu min an Kan kanshin wannan ruwan ya fi daɗi fiye da turaren almis waki zanuhu ka nujumus sama moda wanda ke shan ruwan da shi tana da yawa kamar taurarin sama faman shariba minhu fala yasma'u ba'dahu abada duk wanda ya sha a ciki to ba zai sake jin kishi ba har abada وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر وفيه اكن نما في صحيح مسلم في حديث ابو ذر قال لي متى دا وفي حديث ياسين يشقب يشقب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طول ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أبيض بياضا من اللبن وأحلى من العسل يشكب فيه مزابان سوى yana zuwa daga cikin aljanna ruwa kamar indaro wanda yake zuba a cikin wannan tafki ɗin ruwan aljanna tana ta zo kamar zaruro tana zuba cikin wannan tafki man shariba minhu lam yasma'u abada duk wanda ya sha cikin wannan tafkin ruwan to ba zai sake jin kishi ba arabuhu mithlu quli fadinta kamar tsawonsa ne ma baina umman ila aina kamar mutum ya yi tafiya daga woman zuwa garin da ake ce da shi aina ma'uhu a shaddu bayaban minan nagari ruwanta yana ya fi tsananin fari fiye da madara wa ahla min al'asal ya fi zuma daɗi ruwan ya fi zuma daɗi To wannan shi ne sifan tafkin annabi sallallahu alaihi sallam duka wayannan hadisan sun yi bayanin faɗinta sun yi bayanin launin ruwan sun yi bayanin ƙanshin ruwan sun yi bayanin moda wanda ake shan ruwan da shi yawanta sannan sun yi bayanin ɗanɗanon ruwan ya fi zuma daɗi ما لا الناس ما يزاد عن ورود الحوض أكويت سمو تاني سوما تكين على الأمة النبي صلى الله عليه وسلم سوما ذا سوس تفيو النوم تبكي غير شاروا أما ذا هنا سوء تصوره فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه إمام البخاري يروي تولد ابن مسعود عن المسا يدعي عن النبي صلى الله عليه وسلم daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana faratukum alal haudi ni ne zan fara isa kafin ku zo wajen tafsina ni zan fara isa domin tanadawa al'umma na ruwan nan na tafsirin idan suka zo za su sha ba tare da wani wahala ba wala yurfa anna rijalun minkum Allah madaukakin sarki zai daga mu wasu mazaje cikin ku wanda zan gan su a bayyane umma la na duni sai daga baya kuma a zo a ɗauke su daga gare ni fa aqulu ya rabbi ashabi sai ya ubangiji wayannan sahabbai na ne fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'da sai a ce mun baka san abin da suka kirkiro a bayan ka ba abin da ka bar musu ba فرق فرقكم huwa alladhi yataqaddamu alwaridin shine mutumin da ke fara zuwa wurin da masu dabba suke shan ruwa zai zo domin ya tanada wurin da kyau da abubuwan da za su sha dabbobinsu da shi to halatta sallah ya ni ne zan fara isowa kuma za a ɗauka mun wasu mazaje wanda zan gansu har in san su sannan kuma a ɗauke su daga gare ni sai ninga ce a su basu mana ai wayannan sahabbai na ne sai a ce mu a a sai ba ka san abin da suka yi a bayanka sun yi bid'a ne sun kirkiro wani abu cikin addini wanda ba ka kamar musu ba malam yace wal muradu bi haula al ashab unasun qalilun irtaddu ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake nufi da wayannan sahabbai wanda annabi sallallahu ya ambata to su ne wasu mutane kaɗan wanda suka yi ridda a bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suka na hana zakka su ba za su ba da zakka ba tun da annabi sallallahu wanda aka umurce shi ya karba zakka ba shi nan har sayidina abubakar ya yake su mala ya ce wa kutilu ala aidin juyushi al-mubaffara sai aka kashe su a hannun sojoji wanda Allah ya ba su taimako ya ba su nasara allati ba'athaha abubakar as-siddiq radiyallahu anhu li qitalil murtadin wanda annabi sayyidina abubakar ya aike su don su je su yaƙi wayanda suka yi ridda bayan mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to mafi yawan san ilimi suna ishara su ne wanda duk sallan ke nufi wanda za su zo a wajen tafkin nan annabi zai gan su cewa ga al'umma na a cikin siffansu amma kuma za a hana su isa wajen tafki din sai ya dinga ce ga wa'annan al'umma na ne sai ce a'a ai wa'annan sun kirkiro wasu abu wanda ba shi ne ka bar musu a bayanka ba معنى يتي ورافضة الحاسدون على الصحابة تزعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا منهم سو رافضة إلا كتي رافضة أنا نسم ما زد أنا نسكي شيئا من دفك وسئياتا سكين أكيدا أكيدا شيئا سوى كتير سو رافضة الحاقدون على الصحابة وندا سكي كيجا تعرض تعمل النبي صلى الله عليه وسلم to wa'annan masu wannan aqida تزعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة رايعة سوى صادر النبي صلى الله عليه وسلم في ردة bayan mutuwarsa illa nafaran yasiran minhu sai kaɗan cikinsu wanda wayannan kaɗan su ne kawai wanda suka yarda da su amma saura sun yi ridda kuma manya daga cikin masu riddan wanda suka lissafa sayidina abubakar na cikinsu sayidina umar na cikinsu sayidina usman na cikinsu ruwayen nan sun ce sun yi ridda a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam والحقيقة أما حقيقة لنجسيا أن رافضة هم الجديرون بالزوج عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى إنما سوى عقيدة رافضا له سوى ما سكى في تمتع أهنا سشن روان تبكي النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يفتلون أرجلهم في الوحوم سوى تعوانك كفر وجمع الولاء شافاتك مكة باك وانك كفر bal yamsahuna yamsahuna alaiha suna shafa ne a kai وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت ما يشين الله صلى الله عليه وسلم ياتي ويل للأعقاب من النار عذاب ويل يا تبتا جوسد غادغي أوسا su ne wa'annan wanda ruwan alwala baya taba kafansu ko kuwa idan sun wanke suna barin luma'a أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة إمام بخاري أويته تاردا من إمام مسلم في حديث أبو هريرة قال لي إمام وليست فيهم سيما التحجيل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوكم بذات سام ولن أكي wanda nan ba sallah ya bamu labarin sa ba wanda yace inna ummati yuz'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar na wudu al-umma za su zo ranar tashin kiyama suna aske a fuska suna aske a kafa da hannu domin me domin guraben alwanar da suke wanke wankewa أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة إمام ya رويته في حديث أبو هريرة to abin da malamin yake faɗi a nan shi ne cewa wa'annan wanda aka ce za a mai da su za a tsire su ba za a bar su su isa wajen tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba na farko su ne wa'annan da suka yi ridda bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma mutane kaɗan ne inda za ka san cewa mutane kaɗan ne wasu sojoji ne kaɗan aka tura su je su yake su sannan suka yi nasara a kansu wasu suka dawo domin bayan sun yi riddan sun fara kalli na wannan riddan wa wasu ƙauyuka mafi yawansu mutanen ƙauye dalilinsu a farko abin da suka fara hana shi ne zakka sun ce ba za su ba da zakka ba me yasa sun ce ai qur'ani ya ce annabi ya karba daga cikin dukiyarsu yanzu babu annabi wanda zai fita da haka su ba za su zai wa wani ba ba annabi sai sai da abubakar ya ce to ni ko ba zan tare duk wanda zai raba tsakanin sallah da zakka ba kamar yadda zan yaki wanda ya bar sallah da zai yi ba hakan nan ma zan yaki duk wanda yake da zai yi zakka ba sai aka yake su wayannan su ne na farko yake mutane na biyu wanda suka fi baddala suka gayyara a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine rafida shi'a wanda suka yi kiyayya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an suke raya cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ci kuwa su suka fi cancanta da ake sun yi ridda to idan akwai waɗanda za hana shan ruwa bayan wa'ancan sai shi'a domin irin bidiyoyi wanda suka ɗaga a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu shi daga cikinsa shi ne rashin wanke kafa sai ta kawai na'am malam yake وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أنه من أهل السنة وهو ليس منهم yake a wannan zamanin namu na kusan nan wasu tsira wasu tsira tsiraru sun tsira wayannan kuwa suna rayayen cewa su ahli suna. ne وهم ليسوا منهم شوف وضعك بني بل هو على طريقة الرافضة الحاكدين على الصحابة في والنوان ليكير كيرو والنان أكيدا ينا تفرش الرافضة ليشيع وإن تكيد إيلا تتعظم النبي صلى الله عليه وسلم معنى إنسي وهو حسن ابن القرآن المالكي سنة والنمقني سين حسن دم فرحان المالكي إذا أتت المالكي أنا الفني معناه أن التباشي زوى كمالك أما مالك وانت عايز يعني في قاوي مالك نام إمام مالك با سين مالك نسبة إلى بني مالك نسبة كيف zuwa ga wasu kabila ana ce da su ba noma ne fi aksa junubi mamlaka suna nan can can can wajen arewa da mamlaka arabiya wa kataba risalatan sayyi'atan bil unwan wannan mutum ya rubuta wata karaman littafi wanda ya sa mata suna الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية ب ة ا ل ل غ و ثلاثه كامل أ ب و ت لارسي وثم أبو ب أرسل شريعه والليل ا ل ي ا ت و ا ل ن ت ي ج ة فرضه ادم ب ف يعني كتبت عنك بمثال ي yake daga cikin littafinsa za'ama fiha anna as-sahabata hum al-muhajirun wal ansar qabla al-hudaybiyyah faqat shi kuma dabaran sa inda ya dauko yace wanda ake ce da su sahabbai su ne wayanda suka yi hijira daga makka zuwa madina da kuma wayansu ansar mutanen madina wanda suka yi musu ga musulunci kafin sulhu hudaybiya su ne kawai sahabbai amma duk waɗanda suka karba musulunci kuma bayan sulhu hudaybiya su wayannan gaba ɗaya ba sahabbai ba to a nan idan ana kirga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a misali bisa ga misali a ce dubu goma Wayan da ya cire a cikin sahabbai za su ke dubu shida ko bakwai kaga mafi yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu ya cire su yake su ba sahabbai bane to yace daga sulhu hudaybiya duk wanda ya zo musulunta kuma shi wannan ba sahabi bane وأن كل من أسلم وهاجر بعد الحديبية لو ليس له نصيب في الصحبة الشرعية سوى دول بين مسلمين يهي هجرة بين صلح الحديبية ونن باشد ربو ونن ذاكي رشي صحابي ونديك فشريعة. سيدي أشراش شعابي أبيت على لا في كوت وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار سوى صحبا تنسو باب بنبنتي كمن صحبنتي منافقين كما كافرين wanda suka rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka maganansa ne aqidansa ne da wanda suke bin to mana yace da wannan aqida ta فأخرج بذلك كثيرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بيتر بالديوه لبكتير صعب الله صلى الله عليه وسلم يتجدد سوده بكتير صعب وفي مقدمتهم العباس بن عبد المطلب لكن فرق فرق انسوك شين عباس بطل النبي صلى الله عليه وسلم لا عبد المطلب tare da shi ابنه عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن تنشي عبد الله بن wanda ake ce da shi tawadan al'umma kuma wanda ya iya tafsirin alkur'ani da addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin wa'annan an ce su ba ka a cikin wanda ra'ayin tashi رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين ألا يبدأ شيء ده شيء ده بابنسى الذي صلى الله عليه وسلم تبعنا معنى يتي كما أخرج أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وخالد ابن وليد وغيرهم مما لا يحسون ده ولا نتب ناشي ya fitar da abu musa al'ashari ya fitar da abu huraira cikin sahabbai ya fitar da khalid ibn walid saifullah shi ma waje yake a cikin sahabbai da kuma wasu su masu yawa wanda sai bayan sulhu hudaybiyya suka musulunta mana yace wannan zance qaulun muhdathu في القرن الخامس عشر wannan zance sabon zance ne wanda aka yi tsira sannan kuma aka aike ta amma a karni na goma sha biyar bayan mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari goma sha biyar na shekara ɗari goma sha biyar bayan hijiran annabi ba sannan domin karni shekara ɗari ne lam yasbiquhu ilayhi illa shabun hadithun sin مثله اسمه عبد الرحمن ابن محمد الحكمي باب wanda ya riga shi irin wannan zance sai dai wani matashi kamar shi ma shi wannan matashin sunansa Abdurrahman dan Muhammad al-Hakami ومما جاء في كتابه السجع إنكار القول بعدالة الصحابة littafin da ya wallafa nan daga cikin abin da ya zo a ciki ya ce su sahabai ba adilai ba ba muna faɗi kullum ba cewa sahabban annabi sallam adilai ne so idan suka ruwaito hadisi ba a tambayan adalcinsu sai dai a tambayi adalci wanda suka zo a bayansu kiyete sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadilai bane وزعمه أن أكثر الصحابة يبادون عن حوض الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سوى مفي يوى بغى تكين صعبان النبي صلى الله عليه وسلم ذا هنا سوء إساوة تبكي النبي صلى الله عليه وسلم wa annahu yu'maru bihim ila an za a kai su ne kawai a kai su wuta a yi umarni cewa wa'annan dukkan su a kai su wuta wa annahu la yanju minhum illa babu wanda zai tsira a cikin su sai kaɗan mislu hamalin kamar rakuma wanda aka wofintar da ya fata ya fata a cikin daji kadar irin wanda ba yawa daga cikin dai ha ko kaɗan ne kawai cikin sabon a sallan wanda za su sha cikin ruwan kafin ma a zo ana maganar shigan aljanna sauran wuka za a kai su wuta in ji shi wannan shi da zai nuna maka cewa akwai munanan aƙidu a wannan zamanin da suke sai wanda Allah maɗaukacin sarki ya tsirar da su da haka ne ya ta ya sani na ga matasa da yawa a yawa cikin karin nan sai zan sun bar gashi yini to wannan alama ne to idan mutum tana so ka bari domin kyakkyawan niyyanka to don wayannan ma ba za ka bari ba domin mai kai baka cikin su amma sai a dinga duban ka ana gani kamar kana cikin su domin shi'ar nasu mai gidansu aka gashi da yake kamar yana shafa wani mai neman ho ga gidan dai وبهذا يتبين مماثلته لرافضة الحاسدين على الصحابة da wayannan bayanai na aƙidanta za ku dan misali daidai tare da su wa'annan rafibar shi'a wa'anda suke tsiyayya mai tsanani tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bada yace wa qad raditu alaihi fi kitabi في كتاب بعنوان انتصار للصحابة الأخيار في رد أباقيل حسن المالكي shi malamin nan malam abdulmuhsin ya wallafa littafi domin ya yi rabbi a kan littafin wannan mutumi ya ba shi suna intisar da sahaba al-akhyar rabbi a baƙi da hasan malam shi ne taimako wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zababbu wanda Allah ya zabe su wa annabinsa domin mayar da ƙaryar yayi wanda hakan almaliki ya yi a cikin littafinsa mala yake wa mimma ja fil kitab mimma ya yata'allaqu bi zawdi an hawdi ma yali amma tunda muna magana ne akan tafsir Allah sallallahu alaihi wasallam sauran zancen za mu bashi amma abin da ya faɗi game da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yanzu za mu ɗan yi bayani a kai nan kuma mu ci gaba malam ya ce a cikin littafinsa ya ce asabir yana nufin ko matsala na bakwai ai min wuju الرد عليه في إنكار عدالة sahaba wato wajen fuskokin raddi a kansa maganan da ya ce su sahabbai ba adilai ba ne yace wa min al-ahadith fi dhamm al-am shi mutum yana faɗi daga cikin hadisai wanda suke zagin sahabbai zagi na gamewa gaba ɗaya general قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الأول شين زنشان الدم ساعة سلم وانده يفدي da حديث تبكي وتعب في ذهاب أفواج من أصحابه إلى النار وتنتف يدع وصو جماعة نفع عبدالله في تسوتا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يسيتا النبي صلى الله عليه وسلم يسي أصحابي أصحابي صعبين صعبين فيقال تأتي متى la tadiri ma ahdathu ba'da baka san abin da suka yi a bayanka ba wanda hadisi mun karanta shi da nafsinsa daga cikin buhari to suna da makirci iri-iri wanda za ku gan irin makircinsu yace alhadisu mutafaqun alai yana da maka kenan kai Ali sunna dan ka san wannan hadisi mai inganci ne shi ya cire ne a cikin buhari. yace wa fi bani alfadi a wasu lafuzanta fi bukari a cikin bukari domin ya fito maka da abin da yake sai kafa dalili da shi ko da babu to idan suka yi magana mutum dole ka je ka yi bincike za ka samu karya ne kun gan shi a bayyane lokacin da ake yi tare da abdul sai kofin littafi amma kuma ba abin da yake cikin littafin ya yi ba. sai ya ce fala ƙuro yanzu minkum illa mislu hamalin na wai annabi sallan yana gaya wa sahabbansa ba na gani wanda zai tsira a cikin ku sai kaɗan ɗan kaɗan kawai to kalmar minkum nan baya cikin bukari baya muslim baya cikin ma'adisi ba wani riwaya wanda ya kawo shi kalman minkum baya cikin wata riwaya ya kawo shi ne ya canza shi domin ya yi daidai da abin da yake so ya kafa hujja da shi idan aka ce annabi ya ce musu ba na gani ɗaya cikin ku wanda zai tsira illa kaɗan yana magana da wa da su sahabbanka amma hadisin kuma yadda za mu zo mu ji ya zo minhum ne cikinsu annabi yana ba da labarin wasu jama'a nau'i guda biyu wanda za a zo da su sai a hana su wasu su ka zaki zuwa a hana su yake cewa wa'annan da aka hana su nan ba na gani a cikinsu wanda za su tsira sai kaɗan sai canza cikinsu sai mai da shi cikin ku mun gane wannan ko to makircin su kenan وياتي المعارض للثناء العام بهذا الذم العام to duk wanda zai karanta wannan bayan yabo na general wanda aka wa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙwa'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai da wannan ya zama daji general cewa cikin ku ba wanda zai tsira sai da kai فيقول كيف تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجو منهم إلا القليل سيتسو ينجو كل ta yaya kuke sanya wa sahabbai wata niza cewa suna da shi ko ku ce su adilai ne bayan annabi da kansa ya ba ku labarin cewa babu wanda zai tsira a cikin su sai ka wa'annan baƙiyya yukhaduna ila nar cewa sauran za ta fi da su So idan ka ji cewa akwai wasu wanda suke zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin musulman ma mene zai sa ka yi mamaki yadda za su zage shi wanda ba musulmi ba wa qala an hadha al hadith aidan akan nan ma ya sake kwani game da wannan hadisi yace kama akhbara an nabi sallallahu alaihi أنه لا ينجو من أتباع أصحابه يوم القيامة إلا قليل kamar yadda manzon Allah sa sallan ya ba da labari cewa babu wanda zai tsira a cikin sahabbansa sai kaɗan mitu hamari ni'am kamar rakuni wanda aka wofin da ke fata daji cikin rakunai zai kasance kaɗan ne kawai yace kama tabata fi sahih al-bukhari kitab al-wiqaf kamar yadda ya tabbata cikin bukhari littafin al-wiqaf duk wanda ya ji wannan zai yarda cewa hadisi ne a cikin bukhari ai annabi yace sahabban da duk za su ji ba sai kaɗan to mana yake wa injabu anhu بأن اللفظ الحديث في صحيح Bukhari, في kitab al ما mana yace amsa. wanda za a iya bashi shi ne cewa lafazin wannan hadisi wanda yake cikin bukari a wurin da ya ambata an abi هريرة ta radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga ma'aikin Allah sallallahu daga Abu Huraira cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baina ana na'imun yayin da nake bacci a wata riwaya baina ana qa'imun yayin da nake tsayewa idan tsayuwan ne sai ya nufi cewa lokacin da yake tsayuwa a kan tafi a ranar tashin kiyama idan bakin ne zai yi nufin cewa allah maɗaukacin sarki ya nuna masa cikin bacci abin da zai faru ranar tashin kiyama ina fata mun gane na idza zumratun yace sai ga wasu jama'a hatta idza arabtuhum sanda suka zo kusa annatansu خرج رجل من بيني وبينه sai wani mutum ya fita tsakanin na da shi wanda yake nufin cewa wannan mutum mala'ika ne fa qala halumma sai ce ku zo nan ba nan za ku zo ba ku ku zo nan sai na tambaye shi aina ina za ka kai su qala ila na, nar yace zan kai su wuta wallahi kuntu wa man sha'anu sai na ce me suka yi qala innahum irtaddu ba'da ba'daka su din nan sun yi rijja a bayanka على أدبارهم قهر القهر وتصين جلد أبايا كسون قوم أبين جزاء بسيري كافون تلسلندا ثم إذا زمرة لأنكم كما جاء ساجك أوسو جماعة سينا جماعة كما حتى إذا عرفتهم سينا تتقوك ساعة نسرش خرج رجل بين من بيني وبينه سيولي مطيني كتكاني نادسو فقال سيتي هلم زوت نف قلت أين لك إلى ذا كيف قال إلى النار والله ليس ذا كيف كان إلى رجل علي قلت ما شأنه لك ليلين شأنه قال إنه مرتد بعد على أدبار أدبارهم قهقري وأي في رجال أبايانك فلا أرى يخلص منهم illa mislu hamalin da'am ba na tsammani cikin su da aka tafi da sun ba wanda zai tsira a cikin su sai kaɗan hadisi kenan cewa sun yi rigya ne a bayan ka. kuma wasu jama'a ne ya gani suka zo har suka yi su zo kusa a ya san su sannan wani ya zai shiga tsakanin su cewa a'a kun ku yi aka sai ya tambaya ina za ka yi sai ce wuta ne me ya faru sun yi ridda ne a bayansa to shi na dasa kallon ya ce fala uro ba na gani an yaklusu minhum a cikin su wani ya tsira illa mislu hamalin na'am ma'ana sai kaɗan a cikin su wannan minhum din nan sai canza shi zama minkum amma annabi yana magana da sahabbansa قال حافظ في شرعه قال يتي حافظ ابن حجر يا فدا cikin sharhin wannan hadisi cewa qawluhu baina ana na'imun fadin ta wanda yace yayin da nake bacci yace kada bin nuni lil akthar aka aka ruwaito shi da nun na imun mafi yawa a wayar da suka ruwaito a jikin wani ko qa'imun amma wata riwaya na wani shi ya ruwaito shi da ko qa'imun ba na imun ba na tsaye wa wuwa wannan ma zai iya zamo daidai والمراد به صيامه على الحوض يوم القيامة abin da ake nufi lokacin da yake tsaye akan wannan tafki ranar tashin siyasa wato jahu al'ula bi annahu ra'a fil manami fi duniya na farko kuma zai dauki malan cewa ya gani a cikin baccinsa a duniya cewa abin da zai faru a ranar tashin siyama ما سيقع له في الآخرة أبن ذي قارون الذي أراد تاشي القيامة وقال أيضا يتي ابن حجر يتاكي تي فمن سوان يتي فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم بانا دني akwai wanda zai tsira cikinsu sai kaɗan yani min ha'ula'i lalina danau min alhauli yana nufin daga cikin wayannan mutanen da suka zo kusa da tafki wa kadu yarithunahu fasuddu an an sun isa su yi so wajen wannan tafki su sha ruwa sai aka hana su wa qala aidan wal ma'na annahu la yaruddu minhum illa al qalil ma'ana shine cewa kadan ne wayanda za a mai da su baya domin idan aka kwatanta wayanda suka yi wannan a baya annabi sallam da wayanda ba su ba wanda ba su su suka fi yawa لأن الهمل في الإبل قليل بنسبة الغيب domin idan ka ce hamalun hamal a cikin raƙumi kaɗan ne idan ka kwatanta shi da wanda ba wofin ba عليه الدين واللفظ الذي ورد في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل عمل النعم لفظ إن أكا سامو السيوة الناديسي سيوة بانا جني أقول وانا زي تيرا كتنسو تيكا لن أي من زمرتين المذكورين في الحديث وإن جماع وانا أكا أنبتا السيوة الناديسي وهو لا يدل على أن الذين غرسوا عليهم هاتان غمرتان فقط wannan baya nufin cewa wanda annabi sallallahu ya gansu iyaka ce nan wa'annan jama'a guda biyu yana nufin cewa daga cikin jama'a wanda suke zuwa su sha ruwa wa'annan jama'a su biyu din nan kawai aka maida والمالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطئ shi wannan mutumin wanda ya yi littafin nan ya kawo wannan hadisi da lafazi na kuskure lam yarid fil hadis ba same shi a cikin hadisin ba wa bina'an alai haka ma da sahabati Amal amman safiya kuma shi ya dogara har yi hukunci gaba ɗaya akan sahabbai cewa sun yi ridda a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace zai na yiwa kuskure yayi har ya ba shi ma uzuri yana yiwa ya yi kuskure ne faƙwada fi wa fi ba fil bukhari sai mutumin ne yake a wasu daga cikin lafazin bukhari na uro yanzu minkum illa mislu hamalin ni'am ba na ganin cewa wani zai tsira a cikin ku sai kaɗan faja bi lafzi minkum sai ya zo da lafazin minkum al-alfitomi badalan minhum maimakon ya ce minhum cikinsu so yake ina neman wurin tsaya ba da yariya bina'an alai a gini akan wannan sai ya ce kai yace kaifa taj'aluna lis-sahabata miza wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu la yanju minhum illa qalil dalilin da ya ce ya sa kenan ya ce yaya kuke sanya wa sahabbai wani wani mahimmanci cewa mutane ne masu daraja ko mutane ne wanda suke da adalci yayin da kuma annabi sallallahu ya ce ba wanda zai tsira a cikin su sai kaɗan wa annal baqiyata yuqaduna ila idan nar cewa sauran jama'a za su kai su wuta wa ma kama akbara sallallahu alaihi wa sallam annahu la yanzu min ashabi yawmal qiyamati illa al-qalil cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi yace ba wanda zai tsira cikin sahabbansa sai kadan mithlu hamal ni'am kama tabata fi sahih al-bukhari kitab al-waqaf kuma yadda ya tabbata a cikin littafin bukhari abin nan kitab al-waqaf so shi mai littafin na abin da bai yi tunani ba idan aka ce irin wa'annan kadan za su shiga wuta a kadan ne za su ga aljanna da yawa za su ga wuta to wayanda suka bi su a baya fa an zuwa irin nuɗin nan shi ɗin ma da kansa a ina zai shiga idan sahabbai irin su abubakar da umar da usman da sauransu manyan manyan sahabbai ya yi hukuncin shi don wuta da su shi kuma wajen hukunci wa kanka wanda shi ba kowa ba ne ba wanda ya san sai a garin shi wani hukunci zai wa kanka na wuta ko aljanna to inda masu yin wannan asira ba sa tunani ke za mu dakata a nan wanda muka yi yayi daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fada mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh